الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل masu kallon mu muna muku barka da kallon mu a cikin wannan tasha ta mai albarka alwilaya tv hausa tare da wannan tattauna namu akan zuciyar al'umma mai taken suna nauyin da ke kan mace tare da malamanmu malama zainab ilyas malama barka da zuwa barka masu kallon mu za mu ɗan so malama ta ɗan yi mana bayani dangane da wazifar mace mai hadafi a musulunci tare da kawo mana takaitaccen bayani dangane da wannan bahsi ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibi ilahil alamin abil qasim mustafa muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to kamar yadda malama ta gabatar da tambaya cewa za a so a ɗan ji takaitaccen bayani akan ayyukan da suka hau mace to bahasin da za mu magana a kan shi shine wazifar mace mai hadafi a musulunci wato ayyukan da ya kamata mace ta aikata wane irin shiga ya kamata ta yi wane irin gudunmuwa take badawa a cikin al'umma da sauransu wanda wannan bahasin yana da sassa daban-daban ba wai ya kunshi abu ɗaya ba ne wanda za mu so mu ɗan faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da ya kunsa kamar misali abu na ɗaya da ya kunsa shine iffa da hijabi hmm. ma'ana wani irin sutura ya kamata ta sa wanne irin hijabi ya kamata ta sa shi wannan hijabi da ta sa ya cika sharuɗan zama hijabi ko ku na biyu kuma shine abin koyi ga mace wato suwaye ya kamata mace ta yi koyi da su kamar yadda ya zo a ƙur'ani ya kawo misalan mata da yawa kamar asiya matar fir'auna da maryam mama annabi isa da sayyida zahara wanda har aka sayyida zahara tana da laƙabin kausa wato alkhairi mai yawa wanda wa'annan matan suna daga cikin wa'inda mace mai hadafi ya kamata ta yi koyi da su abu na gaba kuma shine mace da ɗawainiyar iyali wato wazifar da ta hau kanta da kuma haƙƙin da yake kanta dangane da iyalinta ta sauke su wanda idan ba ta sauke su ba yana iya zama wazifar ta zama naƙisa abu na gaba kuma shine rawan da mace take takawa a zamantakewar al'umma Wannan yana nuna cewa gudunmuwar da take badawa ba wai kawai a cikin gida ba ne, a'a har a zamantakewar ta waje da al'umma to akwai gudunmuwar da za ta iya badawa, akwai rawan kuma da za ta iya takawa wanda yana iya yiwuwa idan namiji ya bada wannan gudunmuwar ita ba ta nata ba to abin yana iya zama naƙis wato ba cikakke ba, ita ma kuma wazifarta yana iya zamowa ba ta cika wannan wazifar ta ba. to kamar da yadda muka saurara malama ta yi bayani a nan gaba za ta yi mana bayani akan wazifar mace da kuma rawar da mace za ta iya taka wurin ganin gina al'umma daga nan kuma za mu ci gaba da tambaya ta mu ta gaba wani hali ne mace za ta tsinci kanta kafin zuwa wace hali ne mace ta tsinci kanta kafin zuwan musulunci to wancan bayanin da muka yi a baya ya zama kamar shimfiɗa ne muka yi mm. yanzu ne za mu shiga mm. bayani to abu na farko dai shine a zamanin jahiliya wato kafin zuwa addinin musulunci mm. mace ta kasance mazulumiya kuma wannan bahasin yana da tushe daga cikin alkur'ani mai girma mm. inda allah subhanahu ta'ala a cikin suratun nahali aya ta 58 zuwa 59 yake cewa a billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahim wa idha bushira ahaduhum bil untha zalla wajuhu musuwadda wa huwa karim ya tawara min alƙaumi min su ima bushira a yi musikuhu alahunin am ya dusu hu fitura alasa a ma ya hakuma to a cikin wannan ayan za mu iya ɗaukar nuktoci guda uku wanda abu na farko shi ne a lokacin da aka yi wa ɗaya daga cikinsu bishara da ya mace mm. to fuskarsa ta kanyo baƙi kirin saboda baƙin ciki to abu na gaba nukta ta gaba kuma shine sai ya hau sai ya zama yana bai son shiga cikin kabilarsu yana ɓoɓɓoyewa saboda yana tsoron misali kawai wani ya masa barka ce a an samu ƙaruwa mm. Allah ya raya da sauransu wani kuma ya yi mai gori akan cewa an haifo masa ya mace saboda a zamanin ya mace wani abu ne kaskantacce mm. bata da wani muhimmanci to na gaba kuma shine sai ya hau tunanin cewa to shi yanzu wannan ya da aka haifo masa ya yi renanta ne cikin kaskanci koko ya binne ta ya huta. Yani a zamanin dai jahiliya mata ba su da dai wani eh, muhimmiya mace bata da wani muhimmanci. ba ta da gado mm. na farko ba ta da gado kuma ba wai kawai ma ba ta da gado ba mm. ita kanta akan ɗauke ta ma a matsayin gado misali kamar mahaifinta ya mutu mm. to idan yana da babban ɗa shi wannan babban ɗan zai iya ɗaukanta a matsayin gado wannan di yana nuna cewa uwarsa kenan a matsayin uwarsa kenan ba uwarsa ba misali ƙanwarsa da aka haifu tunda a zamanin ai mm. suna ganin cewa mace wani halitta ce daban namiji mm. kawai shi shine mutum mace ba mutum bane wani abu ne kaskantacce wanda a tunanin su ma na cewa duk wani wasu wasu wasu um, wasu wasu shaidan to mm. mace ce take haddasa shi talauci mace ce take haddasa shi kaskanci ke duk wani bala'i dai da mutum ya sani a tunaninsu mm. shine suke cewa mace ce take haddaso shi mm. shi yasa har idan ya kasanto Allah ya musu bishara da mace to sai ya zama suna bakin ciki har ta kai gama lokacin idan ya <clears throat> fahimci cewa matarsa ta samu ciki mm. to yakan fita ma daga gari ya yi nisa inda ba zai ma ji labari ba zai san lokacin da za ta haihu ba to idan ya jiyo aka je bayan ta sauka aka je aka ce masa ai matarsa ta haihu ya ji namiji ne ta haifa to yana murna yana farin ciki zai dawo gida a walima amma idan aka ce mishi mace ce ta haifa to duk wani bala'i ji yake yi a kansa ya ƙare sai ya hau tunanin cewa to shi yanzu ya zai yi bai ma da idan da zai iya kallon ƙabilarsa na ce tun da wannan bishara da aka yi masa mummunar bishara ce ba zai iya eh, fuskanta wannan kabilar su ba da wannan mummunan bishara da aka yi masa ya hau tunanin cewa shin ya binne ta ne ko koya zai yi da wannan ko kuma ya rene ta a cikin kaskanci wanda ya zo a tarihi da yawa ƙarshen dai wannan tunanin sai ya kai ga zuwa su je su binne ta saboda tunanin da suke yi akan cewa ita kaskantatta ce batta da wani mahimmanci dai duk wani bala'i dai in zai afko ma mutum mm. to wannan tushen shi to mace ce take kawo wannan insha Allah to a wannan dai bayani da kike bayani akan cewa ita dai mace tun tasowanta dai bata da dai da wata mahimmanci eh, a zamanin jahiliya bata da wani muhimmanci ko kaɗan dan kamar yadda ne bayani mm. a baya ta, zama kamar wani ga kaya ne ba ta da wani mahimmanci har kamar yadda kasashen turawa na arab suke ikirarin cewa suna neman mace wannan ɗinta suna neman mata inci amma idan muka duba yadda suke wannan suke alaƙa da ita kawai sun ɗauke ta ne a matsayin wani kaya ko kuma ma a ce 'yar bebi wanda za su idan wata sha'awa ta taso musu za su kashe ta ta hanyar mace kenan ba a ɗauke ta da wani muhimmanci kamar yadda kika yi bayani za mu so mu ɗan yi miki tambaya akan wannan da kika ce maza lokacin in suka ji cewa matan suna da ciki suna barin gari har su kai su fita wajen gari su kai wasu lokuta har sai ta haihu tukunna a ji menene ya kawo me ta samu idan mace ne to me yasa kafin zuwan musuluncin mutane suke binne wa'annan yaran su mata da rai lallai dama za a yi wannan tunanin da yawa mutane za mm. su yi wannan tunanin su ce shin tun farkon duniya ne ake aikata wannan aiki na binne 'ya'ya mata ko ko bayan nan ne wannan mm. abin aka samu to wannan yana da tushe a cikin alkur'ani na cewa na dalilin da yasa suke binnewa wanda ayatullah makarim zai a cikin tafsirinsa na al'amsal a cikin shafi na 270 zuwa 276 ya kawo zantukan malamai kamar haka yake cewa abin da ya kawo wannan matsalan shine a lokacin zamanin jahiliya an yi yaƙi tsakanin ɓarayi biyu hmm. ƙabila kenan hmm. to a ƙa'ida da yadda muka sani dama idan aka yi yaƙi ɓarayi ɗaya yakan yi galaba akan ɓarayi ɗaya to ɓarayin da ya galaba a kan ɗayan sai suka kwashi mata da yara a matsayin galaban ayi ganiman yaƙi suka tafi da su to bayan da aka yi sulhu aka sasanta tsakaninsu ƙabilar da aka yi galaba kanta sai ta buƙaci a maido mata da yaranta da kuma matayensu da aka tafi da su to a wannan lokacin wasu daga ciki matan da aka ‘ya'ya mata da aka tafi da su sun yi riga sun yi aure da waccan kabila hmm. da aka yi yaƙi da su. Yani eh, sun samu cuɗanya kenan. sun samu cuɗanya. Sun yi aure an hayayyafa ma za a ce wala Allah. To da aka ce su dawo sai suka nuna lallai su ba su san su dawo sun kwammace su zauna da wa'innan. Su zauna da wannan kabilan da su koma ga kabilarsu. To a lokacin abin matuka ya baƙanta ma iyayensu maza rai. wanda shine a lokacin suka ɗau alwashin cewa ko da bayan nan idan Allah ya azurta su da ya mace to sai sun kashe ta da hannunsu gwara su kashe ta da hannunsu kafin ta fada ma ga hannun wasu makiya kenan mm. wannan suna su a daukar su suna gani kamar sun samu wannan ne wani mataki na cewa iyalinsu ba za su fada hannun makiya ba balantana ma an je karɓo su su ƙi wannan mataki ne wanda idan muka duba alkur'ani kuma da suka tashi ɗaukan matakin da mm. mummuna mummunan abu wanda binne mutum da ransa ai mummunan mataki ne wannan suka ɗauka shi yasa ma ƙur'ani yake hukunta cewa yawa yake cewa wa izal su su'ilat bi ayyi zambin qutilat wato da wani dalili a ranar tashin alkiyama idan aka taso su za a tambaye su cewa da wani dalili da wani laifi ne yasa suke kashe wa'annan mata da ransu don me yasa suke binne su mhm, malama mun ji bayanin bayaninki akan dalilin da yasa mazaje suke birne yayansu mata da rai to baya da haka babu wani akwai masalan koda misali haka da suke irin wa'annan aika-aikan da ake aikata na birna yara da ransu wanda ko da hankali ma a yanzu ba za a iya ɗauka na to lallai kamar yadda na faɗi a baya mm. cewa atilla makaram shirazi mm. a cikin tafsirin sana la'amsa mm. ya naƙalto daga zantukan malamai cewa a tarihi ya kawo wasu daga cikin waɗanda suka aikata wannan ayyukan kamar ɗaya daga cikinsu shine wata rana wani mutumi ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya musulunta sai yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa ya yi wani zunubi mai girma hmm. shin idan ya tuba Allah zai karɓi tubarsa sai hmm. manzan Allah ya ce masa ai Allah mai rahama ne kuma mai jin ƙai sai yake ce masa to wannan fa zunubin da yayi yana da girma sosai hmm. sai manzan Allah ya ce masa ai duk girman wannan zunubin naka bai kan girma afuwar Allah ba to da ya ji haka ne sai ya ji zuciyar shi ta ɗan yi sanyi shine yake ba manzan Allah labari kamar haka yake cewa a zamanin jahiliya ya yi tafiya wanda a lokacin da zai yi tafiyan ya bar matarsa da juna to da ya tafiyan tafiyan ta kwashi tsawon shekara hudu to bayan shekara hudu da ya dawo matarsa ta zo tarbansa sai ta zo da wata tana gurin tarbansa da ta zo ga wata yarinya karama tana biye da ita da ya ga yarinyar sai hankalin shi ya koma kan yarinyar yana so ya ji daga ina ta fito sai yake tambaya ta cewa wannan yarinyan fa yarinyan waye to ita kuma saboda tsoron ta san idan ta fito ta gaya masa ta san tabbas sai ya kashe yarinyan nan ita ce masa ai ba yan mu bacci yarinyar ɗaya daga cikin makwabtan mu ne to da ya ji haka sai ya ji hankalinsa ya kwanta bai san tana ɓoye masa bane ba ta san ta gaya mai to a tunaninsa idan magariba ta karatu za ta aika ta ta tafi gidan iyayenta tunda ta ce mai yaran eh, he ga har magariba ta yi haddare ya yi yarinya ba ta tafi ba ya dai gama sake-sake sai ya kira matan nan sai ya ce mata ta gaya mai gaskiyanta wannan yarinyan yarinyan waye yarinyan su ne ta dai yi shiru dai kamar ba za ta gaya mai ba sai ta fito ta ce masa idan zai tuna baya lokacin da ya tashi yin tafiya ya bar ta da juna to wannan yarinyar sakamakon wannan junan ne mm. a lokacin da ta gaya mai kamar yadda aya ta eh, ta gabata mm. cewa idan aka yi musu bishara da ya mace yadda ran suke ɓaci to sai ran sai yi matukar ɓaci wanda ya ja har ya kasa bacci ya kasa komi haka ya kwana a zaune yana juye-juye yana ta tunanin kamar ayan nan ya tawara yana ta tunanin ya zai yi da ita ne shin ya binne ta ne ko ko ya renanta da kaskanci to he shedan yi galaba dai a kansa a nan gurin sai ya tashi ya lallaba tana kwance gefen mahaifiyarta sai ya ɗauke ta cir ya fita bakin kofa ya tashi yarinyar nan da ya tashe ta daga bacci sai ya ce mata ta biyo shi su je gona tana tafe yana biye da tana yana tafi tana biye da shi har suka isa gona suna isa sai ya hau haƙa rami nan yana haƙawa tana taya shi yana haƙawa tana taya shi fito da ƙasa har suka gama haƙa rami suna gama sai ya ɗauke ta cir ya saka ta cikin ramin nan mm. da ya sa ta sai ya sa hannun shi ɗaya ma ya danne ta don kar ta fito yana ta watsa mata ƙasa tana ta shure-shure tana ihu amma ina ko bai saurari ma ko tausayi ka duba ka ga wai mutum ne fa nan gurin ji wannan irin zuciya mm. mutum da ransa haka ya ci gaba ya ta watsa mata ƙasan nan yana cikin watsa mata nan ne to sai kasan ta watsa gemunsa ya yi ƙura a haka din yarinyar nan ta turo hannu ta kakkaɓe masa gemin ki duba dan Allah wannan kawai ma ya isa mutum tausayi he ka yi tunani ka ce wannan wani irin zuciya ne da su hmm. to yana cikin ba manzan Allah labari manzan Allah yana kuka yana hawaye saboda tsananin tausayi sai ya manzan Allah ya ce masa ya ce ba dan haƙurin Allah ya riga fushinsa ba hmm. to lallai da tun kafin wannan lokaci Allah ya ɗau fansa a kansa to haka hmm. kuma ya zo a cikin tarihi cewa shi ma wannan kais bin asim yana daga cikin manya-manyan shugabannin ƙabilolin zamanin jahiliya shi ma ya zo gurin manzan allah bayan ya musulunta sai yake gaya wa manzan allah cewa a zamanin jahiliya an yi mutane da yawa sukan binne 'ya'yansu mata da rai eh, to shi ma yana daga cikinsu to yanzu abin ya dame sa ya zo yana so manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gaya masa wani aiki ne idan yi za a rage masa nauyin zunubin nan nasa shi ma ya dan ji sanyi sai yake gaya manzan Allah kamar haka yake ce masa shi ma yana daga cikin wa'innan mazan masu binne 'ya'yansu mata ya ce shi Allah ya azurta sa da mata goma sha biyu amma gaba ɗayansu 'ya'ya mata mm. Allah ya azurta sa da 'ya'ya mata goma sha biyu amma duk sai da ya binne su da ransu abin akwai mamaki manzan Allah kansa sai da ya mamaki yake ce masa to amma lokacin da matarsa ta ɗau cikin na sha uku hmm. sai ta ɓoye masa sai bata fito ta gaya masa ba bata gaya masa cewa tana da cikin ba har sai da ta haihu to da ta haihu sai ta nuna masa cewa wannan abin da aka haifa ya mutu wato bai zo da rai ba sai ya ji hankalinsa ya kwanta abinda aka zo ma ya mutu balantana ya yi tunani idan mace ce ya zai yi da ita namiji ne abin ya zo da sauki to bai san cewa da hankalin shi ya kwanta he ya tafiyarsa ita kuma ya ta dau yarinyan nan ta bada ga sa a rene ta mm. to ana nan ana nan dai ana nan ana nan dai sai abu ya tuni asiri ya tuni magana ta fito cewa wannan abin da aka haifa masa yana nan a raye shine ya bi har ƙabilan ya binciko inda yarinyar take ya anso ta ya zo da ƙarfi da yaji tana ihu tana shure-shure sai da ya gina ƙasa ya binne ta a ciki ya haƙa ƙasa eh, ya binne ta a ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce masa la yurham man la wato ba a tausaya ma wanda ba shi da tausayi sai manzon Allah ya umarce sa da cewa ya je ya fanshi mata goma sha uku wato adadin da ya san ya birni eh, ya je idan ya fanshe su wato bayi kenan ya mm. fansa bayi sha uku idan ya fanshe su wala Allah zunubinsa ya yi sauki ya rage nauyi ya zo haka a tarihi cewa shi ma sa'a sa'atu bin najiya mm. shi kuma ba wai ya binne 'ya'yan ba ne shi ya ceci ran 'ya'yan ne duk wanda aka zo binnewa zai yi kokari da dukiyarsa da da abin da ya mallaka ya kwace eh, su daga hannun iyayensu wanda wannan ya zo a tarihi cewa shi wannan dattijo ne sosai a lokacin jahiliya saboda ayyuka marasa kyau ma na lokacin jahiliyan da ake aikatawa to shi baya aikata su ba wai ma kawai kuma baya aikatawa ba wayanda ya ga suna aikatawa yana kokarin koya musu kasa aikata wannan aikin to shi kuma wannan shine baban wannan shahararren mawaƙin nan farazdak mm-hmm. wanda shine a lokacin da suka haɗu da imam husaini mm. yake tambayar sa dangane da kufa yake mm. ce masa zukatansu suna tare da imam husaini amma ta kubban su a kan shi yake ma'ana kwata-kwata dai ba sa tare da imam husaini eh, kawai a baki ne kawai suke son sa Na'am to shi wannan bawan Allah ya ceci ran mata ɗari ‘ya'ya mata ɗari uku da sittin waɗanda iyayensu suka zo binnewa wanda har ya zo wani maurid guda ɗaya inda wani ya zo binne ɗiyar tasa ya zo mm. yayye ya roƙe sa kai ya binne ya ƙi yadda har sai da ta kai ga ya bashi raƙuma guda biyu da kuma abin hawa da sauransu dai tukunna ya yadda ma'ana dai yana sadaukar da duk abin da ya mallaka domin da ya ga ceto ran wa'annan matan yanzu ki duba ki gani wancan mm. shi shi ne mahaifin mahaifi amma ya sa ya birne ta amma wani ne mm. daban ya zo ya fanshi ya fanshi ran yarinya wannan sai kai tunani ka ce wannan wani irin zuciya ne gare su mm. ba dai zuciya mutum mutum wannan gare su yani ma'ana dai zuciyarsu ya riga da ya bushe kallo suke kawai mata ba su da wani eh, mahimmanci amma in na a bayanin da ake yi matan ne dai suke haifarwa to me yasa suke kyaman su suna kyaman matan bayar kuma asali mace ce ita take eh, haifansu to ai idan muka duba kamar yadda ne bayani mm. baya zamu ga cewa wannan abin da ya sa suke binnewa ba wai tun farko ba ne ai suke binnewa baya ne daga baya ne abin da aka yi yaƙi ya sa suke yi kuma ba wai gaba ɗaya mutane ba ne eh, suke yi wasu ne daga ciki ba ma ƙabilar ba za a ce wasu daga wancan ƙabilar wannan ƙabilar wasu sun karɓi wannan wannan ɗabi'ar mm. har ya zama sun mamaye kamar rijista za a ce yana ɗaɗɗaya daga cikin al'adoji na jahiliya sosai hakan to shi ne ha faras da ɗin shi jikan nasa kenan wa minnan lazi mana alwa'ida fa ahyal wa'ida falam tuwa'ad wato daga cikin jama'ar mu ne aka samu mai ceton ran matan da ake binne su da rai wato in muka lura za mu ga cewa shi sa'atu din ba wai ma kawai baya binnewa ba har yakan ba da kuɗinsa dukiyarsa duk abin da ya mallaka don ya ceci ran wa'innan mata da ake binnewa malama mun gode da wannan bayanan da kika bamu lokacin eh, za mu je hudu na takaitaccen lokacin insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya masu kallon mu muna fata kuna jin daɗin wannan shiri namu da yake wakana akan zuciyan al'umma yani mace dai tana da dai nata nauyi da gudunmuwa da take taimakawa wurin al'umma insha allahu za mu je hutu na takaitaccen lokaci da fatan za ku saurare mu mu ci gaba daga inda muka tsaya.